Hausawa Top TV tashar al'umma. Mu mutane ne masu saukar baki kowa namu ne. Yau har wani zai zo ya kalle ke dinga yi mutu wani tsi tsi tsi tsi tsi. Bace irin siyasa mutane suka ɗauki rayuwarsu? Kawai saboda an ce ana son gawunan? To me ne laifi dan an ce ana son gawunan menene laifi? Ka je kai naka ra'ayin mara kowa ira nasa ra'ayin. Amma wallahi duk mutumin da cika je wani gori ba dan Kano ne. wallahi a jininsa akwai tsofa ne ba dan birnin Kano ba to fa rigimar dai Aisha Humaira tana ƙara yamutsa hazo masu saurare ku gyara zama a yanzu muna tafa da wasu bidiyoyi inda za ku ji Tijjani Asasi ya fito ya mara wa Aisha Humaira baya inda yake cewa sam abin da ake mata bai kamata ba me za a zauna ana gori akan wato ta zo jihar Kano duk wanda yake ma yi mata gori to in aka binkita ba asalin dan Kano din bane ba da fari dai kafin mu sa muku ragowar wato wasu bidiyoyin ku fara kallon abin da tijjani asasan ya faɗa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu hajiya Aisha Humaira Allah sarki ya kin ban tausayi. To ai baki san wani abu ba. Ai mutumin Kano cikakken dan birnin Kano ai baya gori. Ai mu na mutane ne. Gari ne na mutanen kirki. Gari ne na kasuwanci. Gari ne na manyan bayan Allah. gari ne na mutanen arziki nan ake zuwa a yi arziki a zaman mutum a zaman duk abu wallahi duk mutumin da cika jera wani gori ba dan kano ba ne wallahi a jininsa akwai tsofa ne ba dan birnin kano ba ne rayuwa mu mutane ne na mutane mu mutane ne masu saukar baki kowa namu ne yau har wani zai zo ya kalle ke dinga yi mutu wani tsi tsi tsi tsi tsi wace irin siyasa mutane suka ɗauki rayuwarsu kawai saboda an ce ana son gawuna to me ne laifi dan an ce ana son gawunan menene laifi ka je kai naka ra'ayin mara kowa ira nasa ra'ayin menene an ce maka kawai an so saboda ana son gawunan sai ka faɗi zabe ko kuma saboda kai ba a san abba sai ka faɗi zabe ka je kai rayuwanka ka yi ra'ayinka a harkar nan akwai akwai akwai gawunan kana yi ka zaba in kana yin abba ka je ka zaba abba in sha'abar ce ka je ka zabi sha'aban idan malam ma kake yi ka je ka zaba malam duk wanda kake ka yi ra'ayinka mana sai ka zauna kawai kana ta tsitsinan mutane kawai ba za ka yi postin din gawuna ba sai an zage ka ba za ka yi postin din gawuna ba sai an zage me yake damun mutane ra'ayinka ne fa dariƙa yau akwai wanda jani ne wane wane bakadire ne wane dan gizana ne wane dan eh, eh, ɗariƙa ne wane dan shi'a ne wane dan eh, um, kowa da inda tsarinsa ya ɗauka kuma da abin da ya ɗauka sai ka ce masa da me yake aƙida kaza ko me yasa zai yi aƙida kaza kai Allah ne kai kai ne kake a littafin mutum a hannunka yake soyayyar da muke yi soyayyar ma'aiki ce ba soyayyar ma'aiki ba ce abin gidan duniya ne amma ka zaba wa kanka abin da kake tunanin a zuciyarka har ka je wa kanka je wa Allah ka yadda wannan abin da ka zaba abu nagari ne abu mai kyau ne aisha umaru na baki na tausaya miki kuma ki yi hakuri wayanda suke miki gorin kano ina jin kila zuwa ne su ma ba su da asali a kano mu mun faɗa asalin mu muna son mutum ya fito ya je da sa in shi dan Kano ne alaikum mutanen kano da ni dan kano ne ubana dan kano ne uwata 'yar kano ce kaka na dan kano ne gidanmu 'yan kano ne gawuna ɗan kano ne mutalasiran garo ɗan kano haliwa ɗan kano ne mama ɗan kano ce ni dai ɗan kano ne ubana ɗan kano dai ka cika ɗan kano kai gaya mun waye kai ni suna na tijjani dan gidan abdullahi abdullahi dan gidan musa musa dan gidan yahaya yahaya dan gidan ibrahim ibrahim dan gidan ali kai kuma waye ubanka a kano kamar yadda kuka kalla wannan bidiyon tijjani a Sase kenan wanda yake kare aisha humairan a dangane da wannan lamari da suka da zagi da martani da kanawa suke yi mata du da dai wasu daga cikin kanawan ne suke yi mata haka amma jihar kano an san mu da karamci da kuma wato yabawa wajen wato tarfar wato duk wani bako idan ya zo to yanzu dai bari mu samu ku wani bidiyo ku ji yanda wani saurayi shi ma ya tura sakuwa dangane da wannan rigima dai ta aisha humaira akan furicin da ta yi a zaɓi nasiru yusuf gawuna aisha humaira wannan sakona da ke naki magana ake ta siyasar jihar kano ba wai siyasar maiduguri ba na ji ki kin tsomo baki kina yi asalin maiduguri kin tsomo baki akan siyasar jihar kano wai fans ɗinki wai su zo su zaɓi gawuna wannan siyasa ake ta kishi ta al'ummar jihar kano an gama ta gwamnatin tarayya ta tarayya ce za ki iya zuwa kano ko wata state ki abin da yake so amma wannan ta jihar kano ne dan kano ya tsoma mana baki a jihar kano ba ma son wani bari wanda ba dan kano bai zo yana sa mana wai wani baki a jihar kano na ɗaya ke yanzu in ma fans ɗin na kin sa sun zaɓi gawuna ke fa baki za a mulka ba a kano ba ke zan amurka ba ba ki da wani hurumi a Kano kasuwanci ne kawo ki ba jihar ki ce, ba ana aka haife ki ba wai amma har ce saboda samun gurin zama wai kike wai tsoma baki cewa wai fans ɗinki wai zo su zaɓi wai gawo na wai a Kano dan girman Allah saboda lalacewar ma yan jihar Kano har wasu bare ne za su zo suna ba mu umarni wai mu zabo wai wani wanda suke so Allah dai ya kyauta Yadda Allah ya rufa wa Aisha Umaira asiri da kuma Dauda Kahutu rarara da duka wanda suke tare da su to gaskiya ba kowane mutum bane mai tattaurar zuciya ko mai haƙuri da ba zai iya jin wani hasara a cikin ransa ba um, dama murni haka ne yake faruwa duk garin da ka je idan wani bako ya zo garin Allah ya rahama mai asiri zaka san akwai irin wannan hasara da bitar kulli amma abin da ya kamata ku mutane ku sani ba fa duka kanawa bane suke masa hasara wasu kaɗan ne daga cikin Kano wasu ƴan kaɗan ne kuma wasu kaɗan daga cikin jahilci iya fitowa su bayyana wasu suna da hasara amma ba sa iya bayyana musu wasu ma suna tare da su suke musu hasada amma ba sa bayyana musu wasu kuma ba sa tare da su kawai zage-zage suke yi kawai iskan gari ne wasu kuma kawai baki sanayi ki damu suke fitowa suke zagin amma dan Allah ku dina fitowa kuna yawa kanawa zagin kari dangi kuna fitowa kuna cewa Kano ne suke wani abu. a'a ba kanawa bane suke wani abun jami'i wasu ne daga cikin mutane suke kuma kowanne gari ana yi kuma abin da ke so ku gane ku mutanen mu ya kamata mu cire kabilanci da hasada da irin wannan abun a cikin ranmu cewa ah, da zarar mutum ya zo yana abu sai mu dinga ɗauka muna damun muna zagi muna hasada kuma mu sani cewa ita siyasa ba wasa ce ya kamata mu ɗauki siyasa mu matsayin wasa mu dinga ɗaukata ta amsayin raha ba wai dan ana siyasa dan baka san wanda nake so shikenan sai mu dinga eh, zagin junan muna faɗa da junan mu ba yanzu kamar abin da ke faruwa a siyasa dole ne dama ni in gaya maka abin da baka so a akan wanda bana so yanzu misali bana son a kaddara bana son kwankwaso duk abin da zan faɗa akan kwankwaso ba dole bane ya maka daɗi bana son kwankwaso a siyasa ba shine yake nufin cewa bana son kwankwaso a zahirin rayuwa ba ba kuma shine yake nufin cewa bana kauna shi gaba ɗaya ba kuma kai ba ka san tiko wanda nake so ba shine zan nuna cewa wai wai zaka dole zaka faɗa abin da zai zan ji daɗi ba dole za mu zama mana conversation maganganun mu da za mu dinga tattaunawa maganganu ne wanda kai ba za ka ji daɗin su ba ni ba ji daɗin su ba amma kama ɗauke su da zafi mu dinga gawa kanmu har mu dinga sukar junanmu a'a kuma dan baka son Atiku ba yana nufin cewa gaba ɗaya baka son shi bane har abada a'a siyasa ce gobe yana iya ka zo shi din kake so gobe yana iya cewa kun kusan zan so haka siyasa muradin siyasa kenan dan Allah kana ku yi haƙuri wannan abu da yake faruwa duka haka yake saba faruwa a ko ina idan mutum ya je guri ya samu arziki irin wannan kuma su daura kautura rana da shi da aisha umar allah ya riga ya murfa musu asiri allah ya ba su arziki Allah kuma ya yi musu wani nasibin a cikin gwamnatin Kano ba ma gwamnatin Kano ba gwamnatin Najeriya gaba daya rarara yana taba yana da bakin cewa ko muna so ko ba ma so ko za ka yi hasara ko ba ka so haka Allah ya rufa a daura kautura rana asiri zai shiga ko ina wannan rufin asirin Allah ya mai wassalamu alaikum ina fatan a kare suna alhaji suwa kuma saurare kamar yadda ku saurara wannan da ya takaitaccen wato rahoton da muka kawo muku kenan akan yadda dai rigima take ƙara ci gaba da ya mutsa hazo a dangane da batun Aisha Humaira da ta fito ta ce masoyanta su zaɓi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a jihar Kano inda wasu kanawan suka fito suka fare mata martani da cewa ita da ba 'yar Kano ba 'yar Maiduguri mai kawo ta jihar Kano har ta zo ta ringa tofa albarkacin bakinta akan abin da yake na kanawa. suke ta maganganu iri-iri wasu ma har da ci mata mutunci da dai sauran maganganun da babu daɗin ji. To masu saurare me za ku ce a rangane da wannan batu? Shin Aisha Umaira ta yi laifi dan ta fito ta ce kanawa masoyanta su zo su zaɓi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna? A constitution dai mun san cewa akwai wato 'yanci na mutum ya zauna a duk inda yake so ballantana ma a zo ana gori. amma masu saurare me za ku ce muna jiran jin shahararrayinku mun gode